Kisan mijin Hafsat Cucu, Babiyana da Maimuna sun bankaɗo asirin matan aure masu bin maza zina a hotel. Labari da ɗumi-ɗuminsa shine Babiyana da Queen Maimuna sun bankaɗo wasu asirin mata waɗanda suke bibiyan mazaje wato kwarata kenan inda suke aikata alfasha a gidajen mazajensu. Lalle wannan abu da ke faruwa yanzu na matan aure na zinace-zinace a hotel-hotel. abu ne wanda ya tada hankali ba kaɗan ba musamman ma ga al'ummar najeriya baki ɗaya lalle wannan abu na ɗaya daga cikin abubuwan da suka kassara mutane sannan kuma suka ɓata tarbiyya da kuma koyarwan addinin musulunci to ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga nan faifan bidiyon babiyana ita za mu fara kawowa daga farko sai ku gane wa idon ku amma kafin nan ku danna mana subscribe To masha Allahu labari ya sake zuwan mana kan cewa matan aure suna haɗaka sai kamar mutum uku ku haɗa kuɗi ku je ku kama hotel hotel ɗin yana nan akwai ɗaya daga cikin hotel ɗin yana nan yamma da gari sai ku haɗa kuɗi ku je ku kama wutar dubu goma goma dubu talatin ku kama ɗakin dubu talatin kowace ta kira kwarto kun yi wa mazajen ku can ƙarya fa in weekend ya zo kuke yin wannan abu ana weekend sai ku yi wa mazajen ku ƙarya kan cewa za ku je gidan biki sai ku je ku yi haɗaka ku kama ɗaki dubu goma goma mace uku kowace ta kira kwarto wannan izo ifita wannan izo ifita wannan izo ifita kun mai da jikinku ya wata si ku tattara kun sa hannun jari ku tattara hadda riba sai ku tattara ina ku ina ku sai ku koma gida Abun da kuka tsiri kenan hotel ɗin yana nan yamma da gari ina nan ina haɗo data Eh zan gayyaci hukumar hizba hukumar aikin allah ba hukuma mai albarka ina nan zan seta muku wuraren Eh wani hotel yana nan yamma da gari matan aure suna yawan zuwan shi sannan da ƙanana ƙananan hotel ɗin nan to ke in ban da abinki don ubanki in baki iya ki fito ga mu nan tika tika zawara a gari ba mu samu mijin aure ba eh a haka ma kana kokarin rike mutuncin kanka ka killace kanka ku kun samu miji Allah ya muku lidifi ku zo ku rinka wulakanta su to dan uban ku in ba ku iya ku fito daga gidan mijin ko wari mu mu je mu shiga mu raya sunna wannan wani irin abu ne hmm? wannan gaskiya ba daidai ba ne matan aure abin da kuke kuma wallahi ya fi yawa a cikin nan garin kano abin nan ya yi yawa a garin kano wai matan aure ku rinka bin maza a'a ko kuma a yi ƙarya da gidan ƙawa irin ƙawaya nan masu zaman kansu sai ki gama ta aure ta je ta tana kai kwarto wallahi mazaje ku daina zama mm, mm, mm, fanko wallahi ku buɗe idonku ku buɗe idan ku ku buɗe idan ku kana zaune sai an kwato maka ciwon sanyi da wannan kun banda kwaɗayi nan ma akwai ita wata shi mijin ma shi yake mata nani take fita take abubuwan da take wallahi shi yake mata nani ta sai gida ta sai fili ta yi komai bai ba da kuɗin cefa ne ba bai yi komai ba zai dawo gida ya zo ya ga an yi abinci da kaza kuma ya zo ya share fuska ya ci wala Allah dai ya kyauta Kano garin musulunci ne wallahi wallahi kalo garin musulunci ne ni dai abin matan aure kuke yi gaskiya ni nake jiye muku kunya na rantse da Allah ni nake jiye muku kunya haba to mu dai ga munan mun kada gararrawa duk wacce ta ga ba za ta iya ba ta fi son yawon bariki to ta fito mijin ya sake ta ta fito ta yawon barikin mu ku bar mana mazajen mu je mu aura mu zaman sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine kawai yau barka da dawowa To bayan wannan faifan bidiyon Babiana sai kuma Queen Maimuna ita ma ta bankaɗo da asiri inda take nuna kamar ma za ta fashe da kuka domin wani al'amari da ya faru ya mugun sosa mata zuciya saboda irin wannan alfasha da kuma badala da matan aure ke yi. Duka hakan bayan rasa nasaba da kisan mijin Hafsat da Cucu wato kisan mijin Hafsat Cucu wanda Hafsat Cucu ne da kanta ta aikata ya jawo. ga dai faifan bidiyon ku mai muna sai ku gane wa idan ku kana daga nan sai mu ɗora daga inda muka tsaya abin ta takaici abin kuka basti Allah ya shiji kanka Allah shiga horta maka basti basti an yi kwanan kiyama sai mun zo to kalubale gare ku maza dole sai mun faɗa mun faɗa a sa mana gas a zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin duk da mu ma we are not perfect na san za a ce mu 'yan iska ne ba za a ɗauki nasihar mu ba to in kunne ya ji gangan jiki ya tsira yadda akuyar gaba dai ta ci gari to ta baya ma haka za ta yi maza masu bibiyan matan aure au a social media au a sarari to yau in ba namiji mara kishi ma me zai kai na umbar matata da zindikin balagaggen balagun balagu a ɗaki Allah na tuba ko a waje ma ai bana bar shi ku gana ana kobi ba sai dai ban sani ba shi yasa musiba da bala'i suka yi mana yawa a Najeriya ko kuma in ce a Afirka to mun bar Allah dole ya bamu dama Allah ya faɗa in kun banda zan bar ku wallahi ko ba komai Allah ya ƙara wa larabawa daraja da ɗaukaka shi yasa suke zaune cikin lumanar su da kwanciyar hankali babu talauci ba kwanciyar rayuwa a al'adar balarabe baka isa ba ya sake maka jiki ka gama ta shi haka yi mu'amala da ita ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ne ciki ɗaya kuka fito har ya sakana ka a gidan shi ka zauna har ka yi ma'amala da matar shi har ka dinga zuwa ɗakin ta kana kwanciya wallahi baka isa ba ko ciki ɗaya ka fito sai dai inda ruwa shi yasa suke zaune salin alin mu ba muke jawa kanmu wani bala'in da masifa kuma ƙarshe mu zo muna tsine ma gabanni. la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wallahi da za mu gyara rashin kishin da mazan mu suke nuna ku mata zai sa su gyara abin yayi yawa maza masu bin matan aure duk yan mata da zawara wanda ke duniya ba su ishe ku ba ya kumbu mata aure shi yasa mai waka ya ce yaro ki yayi mata aure in ba tsiya ke nema ba to yayi gaskiya ni dai ana wani ayin on my own duk ranar da Allah ya sa ni aure to ni da social media sai dai in wata da'awa na kawo wai in yi kwalliya in matse in kashe daure wai in zo in saka wai da in ya maza ki samu followers ki samu tsinuwa Allah da na mala'iku ai ko ba ki da aure na rantsa da Allah wani abin bai kamata ki ba muna dai yi ne followers din na fa karke manta yawan adadin followers ɗinki yawan adadin tsayuwarki a gaban Allah kowanne followers ɗai, ɗaya da ɗai-ɗai, sai Allah ya tambaye ki me kika yi bi ki har yake son ki to ina fa'ida ina amfanin baɗi ba ina amfanin ka zo ka a banza ka koma a hofi sai dai ka ji ana man rabu ka basti ko ba a hankali bastoci kuna bu mata aure to yanzu lokaci yayi na ɗaukar ranku sai dai ka ji ana man rabu ka basti na rantse da Allah ku kiyaye ku kiyaye ku daina bin matan da ba naku ba ku daina bibiyan matan aure idan kuma kun ki ba kun ki ji ba kwake gani ba kuma abin da ka mutu akai akai za a tashi ka in dai da gaske ne Allah dai ya ji kan wannan bawa Allah Allah sa zargin mu kai ya tabbata dan azanna zambu walau kana haqqun besti Allah ya ji kanka da rahama barka da dawowa To bayan wannan faifan bidiyo kuma kana daga nan kuma Babiana ta ƙara sakin wani faifan bidiyo inda ta fashe da kuka sannan kuma ta nuna alhinin wannan abu da ya faru na kisan mijin cucu wato Nasir wadda Hafsa cucu ta yi yata da ƙura. To ma sauraro ga nan faifan bidiyon sai ku gani wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Salamu alaikum Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi da ya je isra'i da miraji ya ga mata mu muka fi kowa yawa a wuta yanayin abubuwan da muke yi a yanzu kawai saboda abin duniya saboda mu samu kuɗi duk shine fa wannan abin fafa da muke yi fa hawa a ce ki aure kina da miji a gida a ce kina da saurayi a waje wannan wani irin bala'i ne wannan wani irin masifa ne duk wanda ya shiga hurumin Allah wallahi sai Allah ya wulakanta shi di yadda za ka yi wa ƙarya kwaskwari ma wallahi ba taɓa canzawa daga sunan ƙarya wani wani irin bala'i ne wani wani irin masifa ne ina tausayin mu mata wallahi shi ya sa muka fi yawa a wuta yanzu na gane me yasa aka ce mun fi yawa a wuta me kake nema kawai ki karya ki saka les ki saka gwal ki hau mota ki nuna gidanki kawai saboda a ce wai kin fi yar uwarki mace to da kika fi ta sai me shekara na wani a gidan duniya su tuna ne a wasa ba'una ka mutu an sa ka a cikin ƙasa an tona rami an sa ka daga kai sai halinka wallahi ba ke ba farko mai kyau ba ƙarshen wallahi wallahi mi wa kanmu faɗa wai sai kayi abu wai saboda son zuciya wai sai ka ce wai ba ka da lafiya ko kuma kana da taɓin hankali ko wani abu ai mahaukaci bai sanya yi wanka ba bai sanya yi kwalliya ba bai kuma bai kuma san to ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari ne yau amma kafin mu tattara gabitar muhimman kanunsu kun dije cewa babiyana ta bankaɗo asirin hafsa cucu da kuma sauran matan aure waɗanda suke zinace-zinace a hotel. Kana kuma Queen Maimuna ta biyo bayanta gurin fassara waɗannan mutane da kuma tona musu asiri. To ma sauraro kar ku manta ku mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ku huta lafiya.